والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiyar ta juma'a hajji babbar rana wannan safiya ta 28-27 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1233 daidai kuma da 14 ga watan tara shekara ta 2012 miladiya domin ci gaba da karatun da muke gabatarwa akan abin da ya shafi gado a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya kuma wannan shine darasinmu na biyar a cikin littafi din a darasinmu na jiya mun yi magana akan waɗanda suke cin gado a cikin maza da cikin mata waɗanda suke cin gado a cikin maza su goma ne ziriya abin da ya shafi ɗa da ɗan ɗa jika kenan da uba da kaka da ɗan uwa da ɗa na ɗan uwa ɗa na ɗan uwa ko dai zama ɗan uwan shakiki ne ko zama li'abi da kuma wan uba ko kanin uba dan uwan uba kenan sannan kuma ya zama na alaka su da uban ko dai ta zama uwa ɗaya uba ɗaya ko ta zama uba ɗaya hakan nan ma kuma da ɗansa hakan nan da miji da kuma wanda ya yanta bawa har kuma muka lissafo na mata guda bakwai ya zame mana goma sha bakwai kenan sannan muka kawo furo muka shiga lissafi akan alfurud muka dauki alfarudul awwal ma'ana kaso na farko shine annasbi aka zayyano mana waɗanda suke cin rabi waɗanda suke da hurumi na su ci rabin dukiyar mamaci a lokacin da aka basu kowanne ɗaya daga cikinsu yana da dama na ya ci rabin dukiya maka lissafa akwai ya akwai yar ya jika kenan yar ɗa kenan akwai yar da ba ya ba akwai yar uwa shakikiya akwai yar uwa li abbi akwai miji kowannen su yana da hurumin cin rabin dukiya darasin mu ne wa zai tashi ne akan abin da ya shafi ahubu idan aka ce ahubu me fasara da Hausa ɗaya bisa hudu kuna ji shi ya kira rubu'i ɗaya bisa hudu a raba dukiyar gida hudu sai a ɗauki kashi ɗaya wannan kashi ɗayan shi ake kira da rubu'i kuma an ba kuma ba lokacin da muke mukaddima muke abin nan alfurud mun yi magana cewar da rubu'i da sumuni gida ne na ma'aurata in dai gaza an yi maganar rubu'i ko gaza an yi maganar sumuni to waɗanda suke cin wannan gadan ɗayan waɗannan gadan guda biyu su ne ma'aurata ma'ana miji da mata قال رحمه الله والربع فرض الزوج مع وجود الحاجب wazzaujati أو الزوجات ma'a فقدي mutum biyu suke cin rubu'i da zaran ka ji an kira rubu'i to ka sani mutum biyu ne mu mutum biyu namiji da mata ne da zaran ka ji an kira nisfi mutum biyar a karatu da ya gabata jiya war rubu'u malam ya ce rubu'i ɗaya bisa hudu a kasafta dukiyar gida hudu a ɗauki kashi ɗaya fardun zauji wannan kaso ne namiji ma'a wujudil hajib a lokacin da mijin ya haɗu da wanne ya katange shi ya hana mashi cin nusufi domin a je mun yi maganar miji yana da hurumin cin rabin dukiyar matarsa a lokacin da matar ta rasu ba ta da ɗa ba ta da jika in mun ce ba ta da ɗa ba ta da ɗan da ta haifa kenan tsawon da wannan mijin ne ko ba da shi ba almuhim ɗanta muke nema sannan kuma ba ta da wani jika wanda yake ɗa na ɗanta ko ya ta ɗanta duk babu wannan ko kuma ba ta da wata ya don alhaji ɗin wanda zai ke hana miji cin rabi cin rabi shine ko dai ya zama ɗa ko kuma ya zama ya a lokacin da mace ta rasu ba ta da ɗa ba ta da ya ba ta da ɗan ɗa ba ta da ‘yar ɗa kuna jina da kyau ko a wannan lokaci miji zai ci rabin dukiya ne a lokacin da ta rasu ta shi tana da ɗanta guda ɗaya ko tana da yarta guda ɗaya ko tana da jikanta na ɓangaren ɗanta namiji ko tana da jikarta ɓangaren ƴarta na ƴarta abin nan abin yar ɗanta wani ji ko yar ɗanta duk a wannan lokaci miji zai ɗauki rubu'i ne ɗaya bisa hudu sai a kasafta dukiyar kashi hudu sai ya ɗauki kashi ɗaya isa ce والربع فرض الزوج مع وجود الحاجب misali a nan shi ne in muka duba nan mukaddara a ce mace cikin rasu ta bar zauj ta mijinta kuna jina da ke ko da am dan mijinta da dan uwan babanta nawa ne kasafin mijin saboda ne saboda babu ɗa babu jika babu ya babu yarda saboda haka za a ba muji rabi idan muka ce za a ba shi rabi sai a raba dukiyar gida nawa gida biyu sai a ba shi ɗaya abin da ya saura sai a ba ɗan uwan babanta kenan ta tashi wannan dan uwan babanta ne ko kanin babanta ne wanda yanzu ana magana sai ga an ce kamar shi baya cikin magana isa da ci duk lokacin da kai an yi batun gado an ce eh, an rasu ba a bar kowa baka ce a tattaro maka duk sunayen dangi an ka tattaro mata da waye da waye za ka tantance suwaye suke ci suwaye ba sa ci wannan kashin farko kenan kashi na biyu yanzu an rasa an bar miji wannan jina da ke ko da da bint ya kenan da akun shaƙi shi ita matar abin nan ita matar ta rasu tabar mijinta da yarta kwaya ɗaya da ɗan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya ita matar da ta rasu waɗannan ta bari to a nan yanzu me rabin mijin eh saboda mai ruwa eh saboda akwai wuya sai ka sa alamar wuyi haka one four kenan daya na biyu me rabon matar ya rabi a karatu mu ce kenan ko saboda me take cin rabi saboda ita kadai ce ya mace eh bayan kana to da ta fara hannu sai ka sa mata rabi alama rabi wannan shine aikin da za zaka yi sai abu na gaba don wanta shaƙiƙi me ya raban shi abin da ya saura in ya saura sai ya ɗauka in bai saura ba shi kenan sai ka rubuta baki wannan abin da za ka yi ke sai ka zo ka ɗauki wacce lamba ce za ta baka rubuci za kuma ta baka nisfi a karatun da muke shekaran jiya eh an ka ɗauki za ta baka rubi shine ɗaya bisa hudu za ta baka nisfi shine nawa biyu saboda ka sai ka sa hudu a nan lura sai ka ba miji kashi ɗaya a cikin hudu sai ka ba ɗaya kashi biyu dan tana da rabi ne rabin hudu kuma shine ne. an wasu da mai ci alhukul fara'ida bi ku ba da kaso na gado ga masu su fama abqatil fara'id abinda gadon ya saura fali aula rajulin zakari sai a bema mutum namiji kwaya daya mutum namiji ba kwaya ɗaya ba biyu ko uku ko nawa ne mutum namiji da ya fi kusa da mamacin to yanzu a cikin nan maza nawa ake da su dawa dawa da miji da ɗan uwa waye fi kusa da mamaciyar akun shaqiq domin alaƙar miji da mata ta datsi ta tun da ya mutu shi kenan ba magana amma wannan dan uwanta ne duk da ya mutu don duk da ma kuma shi mutum zai dinga mata addu'a zai kaza wannan gwargwadon zaman su lafiya ne da sauransu kun gane wannan da ke ko <laughs> eh amma shi wannan kan dan uwanta ne yawa Allah ya Allah ya saka da wannan lafiya to yanzu abin da ya saura shine nawa daya shi ke na sai ka bai mu wannan ɗayan da ya saura قال رحمه الله والزوجة هكذا الربع ɗaya bisa hudu kenan kaso ne na mata awi zaujati ko kuma mata ma'a idan aka rasa alhajib abdamir hadha udi ila alhajib an aka ce hajib a babin ma'aurata su ne ɗa ko ya ko jika wanda yake da salsala ta ɗa shine alhajib in an ce alhajib kuma shine wanda yake kangewa wanda ya kange kun ga yanzu nan wannan yar ita ta hana zauji ba za mu ce babanta ba lalle ne zama babanta ba eh wannan wannan ba ga nan da muka yi ba ku muka yi ba ga miji ga ya ga wannan ba lalle ne wannan binci ta zama yar zauji ba ba lalle ne ta zama shi ba amma dai samun ta shi ya haifar da miji ya rasa abin da zai ci na nisfi dole ya koma rubu'i to shine ne yace wa zaujati da mata daya aw zaujat ko mata da yawa biyu uku hudu ma'a faqdihi idan aka rasa alhaji kun ga shi uba shi miji sai an samu alhaji ne zai ci zai ci in ba a samu ba zai ci nisfi amma ita mata sai an rasa alhaji ne za ta ci rubi in an sama alhaji za ta ci sumuni ne ala haddi qawli ta'ala lil zakari mithlu hadhil sayi nam misali dan kun ga mun ce da rubu ya gira ne na ma'aurata ko mutum ne ya rasu ya bar zauja mata shi guda da ne ya rufe ya bar mata shi guda da ibn al'a da al'a ibn al'a wannan ya rufe ya bar mata shi to wannan ɗa ne na ɗan uwansa ba wai ma ɗan uwan shi ba ɗan ɗan uwan shi yake riko yake tare da shi kuma ɗan uwan nashi ma uba ɗaya suka haɗa kuna jina da kyau dan uwan nashi ma uba ɗaya suka hada ya ɗauko ɗan shi suke tare ko ma suke tare ko ba sa tare almin da ya rasu ya bar ɗa na ɗan uwan shi kuma ɗan uwan nashi uba ɗaya suka hada da kuma matar shi yanzu ya kasafi zai kasance na farko duka za su ci gada eh na farko kenan na biyu ita matar nan za ta ci rubi za ta ci saboda mai ta ci rubi saboda babu ɗa babu jika wannan da ka zance ibnu ba ɗa ne na ilisul ba ɗa ne na ɗan uwa ɗaya kenan sana abin da ya saurafa shi kuma wannan zai ci baki yanzu wata lamba za mu amfani da ita ta bamu hudu za mu amfani da muke amfani da hudu za ta bamu ɗaya bisa hudu shi ne na wannan ukun da ya saura ya ba wani. shi eh da Allah ya bashi nan mala yace awi zaujat ko kuma mata da yawa nan ba mata ɗaya mace bari ba to idan biyu ya mace bari fa idan uku ya mace bari fa idan hudu ya mace bari fa za a kara musu a kan din ah, kun ga yanzu nan idan miliyan hudu ne idan miliyan idan miliyan hudu ce dukiyar yanzu miliyan na za a ba wannan wannan kuma miliyan uku kun da rayu duke take wataƙila ma ya ɗauko ɗan uwan mata ta hana shi zama a gida ta ta kore shi ta yi ta yi yi ta sanadiyar barin shi gida yanzu gaji ya mutu ta ɗauki miliyan ɗaya ɗauki miliyan uku wannan mutum tun yi zaka daga da tsiri da wanda Allah da ya wala jina da kyau nam ya rasu ya bar mata biyu zauja zauja ba mata biyu kenan ba yawa da akun li ab da dan uwa li abbi ma'ana li abbi uba ɗaya suka hada to yanzu ya gano zai kasance duk za su ci gado? na abu na biyu nawa waɗannan za su ci rubi su biyun duka su biyun za a haɗa su a rubi ɗaya ne za a haɗa su a rubi ɗaya shi kuma wannan sai ci baƙi abin da ya saura to yanzu nawa za mu raba kenan in muka raba su sai mu ba waɗannan nawa ɗaya sai mu ba wannan uku to ai ɗaya ba zai rabu biyu kun shiru ha eh eh ai ba a fuskar gado ba a fuskar gado saboda kun da yanzu abin da nake nufi ai ba kuma ta ba mun ce ba a raban gado yanzu muka ba su wannan ɗayan za su koma gefe guda ne sai su su raba shi kun ga yanzu mun yi musu rabo su ma sun je sun yi rabo an yi sau kenan su biyu biyu ba saboda haka sai mu ce tun da su biyu ne wannan hudun su biyu sai mu yi kenan sai ba mu nawa takwas kullura in ya ba mu takwas to su kuma matan a kowace hudu suna da daya yanzu hudu guda nawa ji ana guda biyu yana sai mu ba su biyu kun kuma mun ba su biyu ya sarrafa wannan daya wannan daya shikenan a takwas kuma abin da ya saura shine shida kenan sai a ba wannan shida kaga yanzu miliyan miliyan hudu nawa kenan za ta kama ana na ya su dauka nan lokacin take ita kadai ta dauki miliyan daya nan kuma ta dauki miliyan biyu watakila amaryar ma da aka aure idan amarya ce watakila ma bata tare ba sai mutum ya rasu imana gadon su daya ne a yi da wacce ta shekara tamanin da mai gidan da wannan take yanzu aka aure ko shigo gidan ma bata yi ba mijin ya rasu duk gada su ɗaya ne ba wani ban eh ba wani bambanci a ciki na yawwa ya ce idan su hudu ne ba kuna ji idan su hudu ne ma'ana zaujan haka za ka rubuta sai ka yi su ba za ka yi su wai zaujat ba a'a nan misali ake bayawa inda sunansa ne kowace sai ka rubuta sunanta aga mata hudu kenan hmm. ya rasu ya bar matan shi guda hudu da da kanin babansa am kenan da kanin babansa a ganin mata hudun nan duk da ɗayansu ba za a ƙara musu abin ruhun za a ba su ɗaya musu abin da ya saura sai shi wannan mai riki saboda haka yanzu za mu raba dukiyar gidano kenan na ina za mu raba ta gida hudu ne za mu raba ta gida hudu ne yau ba su daya ai ka'ida za ka bi ai sha shida ba asali ba ne in ba kuma ta wani muke karatu mun ce ko da ka yi lissafi kaga ya kai 150 100 da kaza wannan ba usul ba ne nan ta sahihi za ka yi sai ka tunda yanzu nan hudu ce kullura hudu aka ba su daya daya ba za ta rabu kuma gida gida hudu ba biyu da za a iya ta rabu gida hudu kullura sai ka ce to wannan hudun ba za bari a yi ta su hudu sai ba ka nawa sha shida su kuma waɗannan a kowace hudu suna da ɗaya ina a sha shida suna da hudu guda nawa suna da hudu guda hudu sai ka ba su daidai saura nawa kenan saura sha na wannan dai na ƙarshen nan da wannan da nan da nan kun lura bai canza ba shi shi kasan bai canza ba amma nasu duk ayin wannan ne domin a fitar da kowace su ake ka danka mata nata kun lura ba wai su ake ka ba su su biyu su je su raba ba a matsayin ka na da ka raba musu gado shi yasa ka fasa shi haka kai zai so kaza saboda za ka ce ke indo ne ki sa hannu ga wani nawa ne na indo ana miliyan ɗaya suke ɗaya tun da miliyan hudu aka nan ɗari biyu da hamsin sai ka rubuta mata nan sai ta zo ta rattaba hannu dubu ɗari biyu da hamsin sai ka ɗauki kuɗin ta ka danka mata kun gane ita ma wannan dj sai ta zo haka ma uwani haka ma abin nan kowace sai ta zo ka rubuta ta rattaba sunanta ba ba su za ka yi ka ce su kuma su je su raba ba e wanka ba su su je su raba to me amfanin zuwan ka da ka raba musu bai yi ba qala rahimahullah to kaga hisa ko ga suke ta abin nan kaga a can da yake ta kadai ce ta ci miliyan ɗaya su kunda guda nan da yake su biyu ne sai suka tashi da rabi rabi nan da yake su hudu ne in Allah ya sanya mata albarka dubu ɗari biyu da hamsin zuwa shekara mai zuwa sai ga sai ka ta haɗu ƙalar rahimahullah wa fumunu ɗaya bisa takwas e eh, shi ne a fumunu wa fumunu fardu zaujati awi zaujati ma a wujudar haji ɗaya bisa takwas wanda ake kira sumunin ta kaba sai a ce ai tana da tumunin ta kaba ko ba da tumunin ta kaba a'a mata ba wai sumuni kaɗai suke da shi ba suna da rubu'i suna da sumuni suna da rubu'i idan mamacin idan mai gidansu ya rasu ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa jika kenan ko ba shi da ɗa ko ba shi da ƴar ɗa a wani lokaci sai a ba su rubu'i amma yanzu za a ba su sumuni ne ɗaya bisa takwas ma wujudul hajib idan aka samu wanda zai katange su ya hana musu rabi ya kai su zuwa ga abin nan ya hana musu rubu'i ya kai su zuwa ga nisfi wannan alhajib din alhajib a bangaren ma'aurata wanda ke hana su cin kasan farko ya kai su kaso na biyu ai ga alhajib shi ya hana miji cin rabi ya kai shi rubu'i yanzu alhajib zai hana mata daga rubu'i ya kai su shi shine fa ɗa ko ya ko ɗan ɗa ko ƴar ɗa ma'ana da uba da yan uwa da 'ya'yan yan uwa da yan uwan uwa duk ba sa taba kasan ma'aurata wanda yake taba kasan ma'aurata shine kawai haihuwa ma'ana ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko yar ɗa su suke taba kasan ma'aurata ai kaga idan akwai yan uwa idan akwai uba yan uwa ba sa cin gado amma miji ba abin da ya dame shi zai fuska ne kawai a bashi rabi tashi gaba yawa na'am a fumin muke ko ya rasu ya bar matar shi daya da ibunin ibin da jikin shi ya rasu ya bar matar shi daya da jikin shi kaga ba faɗan shi bane dan dan shi ne Ibunin ibn ne dan dan shi ne kuma ba da matar ya ba da matar ya haifi uban wannan din ba aha eh ba abin da ya sha kanmu da ita ya aura da ita ya haifa ba da ita ya haifa ba yanzu mura gadin shi muke rabawa yawwa so da haka zaka bai mata nawa sumuni ɗaya bisa takwas ba ɗaya bisa hudu ba saboda me saboda an samu wanda ya ɗage ta daga ɗaya bisa takwas ya keta daga ɗaya bisa hudu ya keta ɗaya bisa takwas sai ka sa alamar haka a nan baya sai ka sa alamar sumun kenan shi kuma wannan sai ka sa mai baki abin da ya saura fali awala rajulin zakari sannan sai ka ba sai ka raba dukiyar kashi takwas sai ka ba wannan daya sai ka ba wannan bakwai kaga idan miliyan hudu ce sai ka bata dubu da biyar ne rabin miliyan shi kuma sai ci dubu dari uku da rabi Eh? hakan nan kuma idan su uku ne matan ko su uku ne ko su wannan dai rabin miliyan ɗin ita za a ba su ita za ta safa musu ita kaga a nan maimakon su ci 250 ne suka ga sun tashi da idan sun zama su hudu ne sai ga sa abin da ke na mutum ya sai barka ta wuce ban gane ban gane ba matan tana tare da matan shi eh sai sun ka samu sabani eh sai ta wuce eh dan sun ta wuce sun ka samu kuma shekara bakwai eh, eh. sai rasu uh-huh. eh. ai kuwa ai da wannan shekara bakwai ban ji sunan saki a ciki ba yawwa tana cikin magada za ta zo mai ta kaba ne ba ta zo gado eh, ya kamata mu yi tambaya wai da ake cewa a raba a me za a raba eh, abin da ya bari za a ɗauko ya bar dutsen guga ya bar eh, cocila ya bar dvd ya bar gona ya bar fuloti ya fara gini bai kammala ba ya bar littafai ya bar kaza ya bar kaza ya bar botiki ya bar takalmi ya bar dinki ya kai dinki bai karbo ba ya yi kaza duk haka za a tara kayan dukansu kun gano wannan da kyau ko idan aka tara kayan dukansu aka rubuta su a littafi kun yi shiru haka ba jana'iza ake yi ba sai wani kun yi shiru ne in aka tara littafin kayan duka sai a samu masana wannan kayan sai su kiyasta kuɗin kowanne ba haka kawai za ka ɗebo ka ci a ɗibi kayan shi a bayan saraka ba in juwa wani gaya maka kawai haka kawai don kana abokin shi ko kana wani ka ce a bayan saraka watakila akwai agogon shi wani ya kura mai ido cikin magana tuntuni shi wannan agogon yake so ka zo ka ce a bayan saraka idan aka tashi sai a lissafa wannan hijabun zai yi kaza mace ce ta rasu kenan sai a lissa masana sai a lissafa su kowanne a mai kuɗi kuma za a so a yi kuɗi uku ne a samu masana harkokin a kirawa ne zai ya lissafa kuɗi in ya lissafa fili ne gida ne waye keke ne mashin ne in ya lissafa sai a kira wani ya zo ya yi farashi sai a kira wani ya zo ya farashi watakila wannan i dubu ya ce wannan kaza zai yi dubu bakwai da ɗari biyar da aka kira wani sai ce zai yi dubu bakwai da aka kira wani sai ce zai yi dubu takwas dama an tashi kiran masana abin za a kira to haka za a ba kowanne ya mai farashi uku uku gida ne mota ce mashin ne fuloti ne gona ce haka za a za a su idan aka lissafa haka sai a yi total a ƙasa a ƙaramin farashi da matsakaicin farashi da farashin da yake sama kuna jina da ke ko da farashin da yake sama amfanin wannan shine idan a cikin magadan wani yana buƙatar wani abu a ciki to malamai suka ce sai a yi amfani da ƙaramin farashi kuna jina da kyau idan a cikin magadan akwai wanda yake buƙata zai sayi kaza zai sayi wannan firji din ko zai sayi wannan fankar ko zai sayi wannan dutsen gugur ko zai sayi wannan abin nan din sai a ɗauki ƙaramin farashi kaga akwai dubu bakwai da muka faɗa akwai dubu bakwai ɗari biyar akwai dubu takwas kula ji wanne ne ƙaramin farashi bakwai sai ya biya ƙaramin farashi in kuma a cikin dangi ne wanda ba shi da gada sai ya biya farashi matsakaici na tsakiya kenan in kuma wani na waje ne da yake bukata to sai a amfani da babban farashi wannan baya hana tunda yanzu an zo da kuɗi ne za a canza za a saya a baya hana kuma a ɗan rage ko a ɗan ƙara haka kun fahimci wannan da kyau to haka ake yi idan aka kammala in kuma babu wanda zai saya to waɗannan rigunan ita wannan da aka ce an bata kaza wannan da aka ce an bashi kaza ba kuɗin za a ɗauko tsaba a bashi ba sai a ɗauko riga da dutsen guga dama kuɗin shi kaza dan kwali kuɗin shi kaza hijabi kuɗin shi kaza me kudin shi sai a tara maka Ka san ka na wannan kuɗin kowa sai a tara mai ka san shi na wannan kuɗin wanda ke da dubu ashirin ba dubu ashirin ne a ƙasa ba in ba ita ce a ƙasa ba in ba ba shi aka kawo ba haka za a tattara a bai ma kowa wannan shi ne in kuma abin da ake nema ya raba kan shi kenan ya rasu ya bar 'ya'ya hudu maza a kofar gida ko a wani wuri yana da manya-manyan shaguna da ake kasuwanci da su shagunan guda hudu ne ba ko sai dauki ɗaya ba yau Kama za ka yi e gaga sai a sake kiran wani a ji zai yi haka kullum da an dakace mutum masanin abu ne rabu da shi jiya na ga wani mahauci ya tambayi wani ya ce dabban nan kaza dabban nan da ka gani za ta yi nawa ba fa dabba ce a gaban shi ba ce dabbar da ya gani za ta yi ce za ta dubu goma sha hudu ce haka aka sota wallahi ce haka aka sota haka take kuna ce na da kyau ko saboda ka rabu da mutum ga akan sana'a shi akan abin da ya sani nan nan eh eh idan matan su ne Eh. Eh. idan matan ne kuma abin ya kasance kamar miliyan yadda muke wannan yadda muke wannan yadda muke wannan yadda muke wannan zauja zauja zauja zauja no kenan ba an samu mata hudu kenan eh. da kuma da kuma idun ya da dan shi guda daya tun da dan shi guda daya muka ce waɗannan gaba ɗaya su suna da rumuni wani yana da baki kuma da kyau ko kuma sai a raba dukiyar takwas don ita za ta ba mu ɗaya mu ba wannan ɗaya mu ba wannan bakwai na abin da ya saura sai muka ce to kuma ɗaya ba a raba shi so biyu mu ce takwas ɗin na so nawa so shi zai ba mu sha shida da eh? san a dama na ce magana abin nan wannan ba usul ba ne tasihi aka yi gyara aka hayyakai na yanzu a talatin da biyu su waɗannan suna buƙatar nawa hudu kenan sai ke musu haka bakwai su hudu bakwai su eh? muka ce kudin nawa ne ana miliyan ne to za a raba ne so talatin da suna da mace ɗaya tana da dubu ɗari biyar ko

na san haka kake so ka ji ko alaikum salam a ba saiwa ba farashi za a yi tunda kaga mota ba zai yiwu a datsa ta ba a ce an baka taya an ba wannan satiyari an ba wannan inji ba zai yiwu ba ka gane ko kuma so ake a dawo a samu ya za a yi kasafinta sai a kiyasta ta masana abu kaga sai a kiyasta ta za ta yi kaza in za ta yi kaza shi kenan wataƙila akwai wanda yake shi kudin yake bukata a cikin magada in aka samu wani cikin magada ya saya ya ajiye shi kenan sai a kasafi shi a fita a bashi nashi ko kuma sauran mutane kuma a bashi nashi ko kuma a'a wani wannan ne ya tsaya a matsayin nashi wannan ya tsaya a matsayin wannan sai dai kawai tambaya za ku to idan mutane da yawa sun yi a akan abu ɗaya fa wani ya ce daman shi yake so wani ya ce daman shi yake so wani an samu mutum uku duk sun ce wannan abu ɗin suke so eh sai alqur'an tusta'malu qur'atu inda al-mubhami min al-huquqi aw la tazahumi tusta'malu qur'atu inda al-mubhami min al-huquqi aw la tazahumi saboda haka idan kowa kudin shi miliyan bibi ne kullura su magana sai a ji a yau takarda sai a tsara abubuwan da suke zai yi miliyan biyu a ciki a ce sai a tsaro abubuwan da suke farahinsu ya cika miliyan biyu a wannan takardar a wannan takardar sai a tsaro abubuwan da yake sai a tsaro wannan a ga abin da yake farashin ta miliyan biyu ne kun lura da kun fahimci magana ta wannan miliyan biyu wannan miliyan biyu sai a kawo takardar a ninke kowa ya dauka mana kowa ya dauki ka san shi kenan abin da ka gani a ciki shi za ka karanta da kaza total ɗan ƙasa ya zama miliyan biyu yana kan mota ta shiga ciki shi kenan in takalma ka samu a ciki shi kenan ɗaya kenan ko kuma a'a sai a yi ƙura'a ta motar ita karan kanta sai a samu wani amintaccen jami'in zaɓe shi a ninke takarda sai ya rubuta mota sauran kuma a'a a'a a'a na wani igam da ka tare dauki na shikenan addini ya riga gama tsara mana komai fa yawa wa alaikum salam wa rahmatullah kar mu sa akwai sauran aiki na idan mota kuma ita kadai ce kuma da sai kasance cikin magadan kuma ba wanda zai yi da halin da zai sai a sai da ita sai a raba kuɗin ba ya ce idan mota ita kaɗai ce kuma cikin magadan babu wani da ke da halin da zai sai motar ya sallami sauran yan uwansa to haka irin na sai ta zai musu ma ɗawainiya man da za ta ninga sha kawai sai ga za ta abin nan nasu duk dai da shawara ta kaya wallahu ala eh eh an gama rubuce Eh. yawwa aka raba mutane aka hada mutane biyu a fili daya har yanzu ba gama rabuwa har yanzu ba gama rabuwa za a je a tambayi shi tun kafin a raba wannan filin ya yake watakila 50 by 50 ne watakila 100 by 100 ne kuna jin abin da ake bukata bayan an raba gado a take kowa ya san abin da ya mallaka ko da a fili ne a raba musu a ce fuska kaza kai naka ne fuska kaza kai naka ne Shi ne. kullura an kuma gida ne sai a yi gidan kuɗi duka ɗakunan da ke cikin gidan da kowane da kowane sai yi mai kuɗi duka idan muka ce ka kai wa gidan nan kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku yaya za a yi a fitar da su a waɗannan ɗakuna sai ci to wannan ɗakunan. zai tsaya matsayin dubu ɗari biyu da hamsin ne wannan saboda yana da tiles yana da fanka a sama an mai fenti wannan ɗakin zai zaune dubu ɗari ne saboda kullurai da yake wannan ɗakin kaza wannan ɗakin kaza wannan ɗakin kaza dama rijiya ba a lissafa ta tsakar gida ba a lissafa shi wannan din na tarayya ne ina fatan kuna kuna jina sosai ko to haka dillari zai kasafta mana wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai ya fitar da su a a ɗakunan ya ce kowane ɗaki ga farahinsa wannan ciki da falo ne wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza kenan aka fitar da haka kun ga anan wani zai ɗauki ɗakin dubu ɗari biyu da hamsin wani zai ɗauki ɗakin dubu ɗari wani zai ɗauki ɗakin dubu ɗari da hamsin haka kenan zai iya yiwuwa wani ya ɗauki ɗaki kuma a ƙara mai da mashin eh yawa wani ya ɗauki ɗaki amma zai yi cuku zai kawo cuku to shi daɗin kotu kenan in a kotu ne ba za a tabbatar maka ba sai ka kawo cikon imana eh, ba za ka ce a'a kwa je ku shirya ba a'a sai ka kawo shi nan gaba ɗaya nan za ka keke da keke nan akan maganar wannan ba kamar an haɗa komai an yi farashi eh. kaza abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza eh. wajen rabawa an buga kuɗin kowa ɗari maza ɗari biyar biyar ne Eh. mata da biyu da hamsin to wancan kulotin miliyan ɗaya aka yi mai kuɗi eh. to kamar hukubi maza kwa iya cewa bar muku wannan kulotin a matsayin kasan hukubi da biyar biyar eh zai iya yiwa wannan magana da yi ita ce kamar kuloti an raba akwai maza akwai mata sai mata sai da aka raba wancan kulotin an mai kuɗi miliyan daya. Ku kuma farashin ku abin nan dubu ɗari biyar bai za ku iya cewa abin muku abin muku wancan eh za a iya cewa abin muku amma kuna buƙatar shi sai a raba muku shi sai a raba muku shi in yi so idan aka raba in za ku in ko wani tsari da kuke so ku yi almuhim dai ba a buƙatar wani sa'in sani wani ɗaga murya kwata-kwata tun kashin tun tashin fari muna zuwa kaɗan muna zuwa kaɗan amma umar qala rahimahullah wa fulufani bi bisa uku farko kulli sanataini fa sa'idan tastahiqu ihdahunna idan faradat nisba ko ya ku yau ba jara habiya ba sosai saboda muqaddima ce ba sai mun abin nan ba wa fulusan bi bisa uku a raba dukiyar kashi biyu a dauki a raba dukiyar kashi uku a dauki kashi biyu lokaci guda wannan kashi biyun su ake kira a thuluthan mun yi magana alamar ta ita ce haka tusa kenan ko ita ce haka sai ka ɗora biyun a sama sai ka bar uku a ƙasa biyu bisa uku ma'ana a raba ɗaya biyu uku sai a ɗauki kashi biyu wannan biyun shi ake kira a fulufan wannan ɗin shi ake kira a fuluf tambayar mu anan ita ce su waye suke cin fulufan shi ne ma ya ce fardo kulli sinitaini kaso ne na dukkanin mata guda biyu kenan ba mace ɗaya ba kenan ba mace da na ba kenan ba maza ba fardu kulli sanataini kaso ne na dukkan mata guda biyu fasa'idan zuwa abin da ya sama mata biyu mata uku mata hudu mata biyar ko waɗanda mata tastahiqqu ihdahunna matan da yake kowace ɗaya daga cikinsu ta cancanci idan fara da in ta zama ita kadai ta cancanci a nisfa za a ba ta rabi dukkan matar da take in ta zama ita kaɗai ce za a ba ta rabi to ire-iren su in suka zama su biyu za a ba su fulfan ire-iren su in suka zama su uku za a ba su fulfan ire-iren su in suka zama su hudu za a ba su fulfan kenan zan kasa kunne za ka kasa kunne mu ji ba dukkan mata biyu ake ba su fulfan ba a'a kowace ɗaya a cikin biyun sai idan ta kasance tana cikin waɗanda za su ci rabi inda ita kaɗai ce wacce mace ce idan ita kadai ce ta ci rabi bintu bintu lusub ya ita kadai in ta zama ita kadai za ta ci rabi kenan idan aka samu ƴaƴa mata guda biyu in mutum ya rasu ya bar ƴaƴa mata guda biyu za a ba su fulusan biyu bisa uku yar mhm. ɗa bintu libin kenan in ta zama ita kadai za a bata nisfu kenan mutum ya rasu ya bar abin nan jikoki mata guda biyu ɗaya na ɗa za a ba su sulufan yana da ƴaƴan shi maza guda biyu da zaidu da amuru duk sun rasu amma kowannensu da zaidu da amuru yana da ƴa guda ɗaya ba sharaɗi ba ne dole sai mutum ɗaya ne ya haife su a'a tunda duk a gare shi shi ne yake kakansu jikokin shi ne matsayinsu ɗaya eh kuma dukansu 'ya'ya ne na ɗa to kenan sai a ba su rabin dukiya duk da yake ubansu daban mahaifiyarsu daban amma kakansu ɗaya ɗaya kenan sai na uku sai wa kuma yar uwa shakikiya yar uwa shakikiya in ta zama ita kadai ce za ta ci nisfi to yanzu sai mutum ya rasu ya bar yan uwan shi kikiya mata guda biyu za a ba su sultan ko ya bar guda uku ko ya bar guda hudu ko ya bar miliyan a fulufu lil banati jama'a ma da an wahidatin fa sam'a a fulufan kaso ne na mata kawai ba wani namiji da ke kunno kai cikin fulufan. ka dauki wannan harjin sosai babu wani namiji a cikin fulufan. kuma ka lura lissafin da muka yi mun faɗi ya in sun zama su biyu kaga ba namiji a ciki mun faɗi yar ɗa in sun zama su biyu mun faɗi yar uwa shakikiya in sun zama su biyu sai yar uwa li yar uwa li ita ma in ta zama ita kadai tana cin nisfi to idan suka zama su biyu mutum ya rasu ya bar yan uwan shi mata guda biyu ko guda uku ko guda hudu amma alaka shi da su uba ɗaya suka hada to za a ba su biyu bisa uku amma kar ku manta jinsi ake nema in an sami ya to su zama ya duka kada ka ce mana da ya da jika an sun haɗu ce in ta zama ita kaɗai za a batu za a basu nisfi to in sun haɗu ba ta zama su kaɗai ba eh in sun haɗu a nan ba za ba su ba za su sultan duka ba domin wannan ya ce wannan jika ce idan aka samu yar uwa shakikiya da yar uwa li abbi ba za a haɗa ba za a ba su sultan ba eh yar uwa li abbi yar uwa shagikiya za a bata musu ne ita kadai haka can ma yar uwa abin ya za a bata nisfinta ne ita kadai ana buƙatar kowanne kaso ya zama ziryan ne su sannan sai a ba su thuluthan misali eh mutum ne ya rasu ka san gado ke sai dai wasu ku, mutum ne ya rasu ya bar bintu da bintu ‘ya'yan shi mata guda biyu kenan ko sai kuma akun da abu da ɗan uwan shi uba ɗaya suka haɗa kun ga yanzu in ba din karatu ba sai ka zan ce ai gadon su ne su suke da gado ai shi ba shi da gado abin da uba ɗaya suka haɗa ma to ɗauki ka'ida in dai mata ne ziriyan ba sa cin gado ko nawa suka yanzu waɗannan 'ya'ya mata guda biyu ka kaddara su miliyan biyu ya mutu ya bari 'ya'yan shi mata miliyan biyu eh 'ya'ya mata ɗaya biyu uku hudu har sai ka kai miliyan biyu ba za a ƙara musu ba a kan fulfan imana eh ɗan kuna nisa'an fauqa sanatayn falahunna fulfa mata taraka saboda ka anan sai a waɗannan guda biyu ya'ya mata guda biyu sai a basu fulufan biyu bisa uku haka kenan wannan dan uwan mamaci da suka hada uba daya sai a bashi baki mai baki daya bisa uku kenan idan miliyan uku ya mutu ya bari miliyan uku ya mutu ya bari su za a basu miliyan nawa biyu kowace dai shi kuma ba take zan ce ya zai haɗa gadon su su da suke yaya shi da yake yan uwa ma ba uba ɗaya ba ma uwa su ɗaya uba su ɗaya ba abin da ya shafa mu haka musulunci ya karanta ne a inda ya ce waɗannan inda maza ne a wannan bai ci gaba ba nan sai ku kawo wani idan ya kasance kana cewa idan ya kasance ne bayan ka gane wannan shi kuma wani bai gama gane wannan dan magana suka kawo wani misali yawa sai ka tayar da shi ƙarar mun gane wannan ka'idar ko wato duba wai mai bakwai lissafa mana ya ce mana masu cin filufan su ne 'ya'ya mata sama da biyu da 'yan uwa shakikai sama da biyu eh, biyu abin da ya sama 'yan uwa mata 'ya'ya mata biyu abin da ya sama 'yan uwa shakikai biyu abin da ya sama abin nan banatul libini biyu abin da ya sama banat abin nan akutu shakika biyu abin da ya sama a'a ukhtul li ab biyu abin da ya sama ba guda hudu kenan ba me yago ya lissafa mana su sai ce kullu sunataini dukkan mata guda biyu fasa'idan zuwa abin da ya sama tastahiqqu ihdahunna wanda yake ɗayan su in ta zama ita kaɗai tana da cancantar idan faradat ɗayan su in ta zama ita kaɗai tana da annisu to in suka zama su biyu za a ba su sulusan in suka zama su uku za a ba su sulusan in suka zama su hudu za a ba su sulusan wato abin nan tartibi wurin magana magana jari ce ko tartibi tsari wurin magana shi ma ba karamin abin nan bane saboda wani mukaddima ce ba so ya lissafa maka su da yawa dan kar zan suna sai ba ku wannan ka'idar qala rahimahullah wa thuluthu thuluthi in an ce thuluthi shine araba nawa araba uku a dauki daya shine thuluthi araba uku a dauki daya yace wa sulufu farkul ummi ma faqad al wa fa fasa'idan min walad ummi ma kanu yace wa sulufu ɗaya bisa uku a raba dukiyar kashi uku a ɗauki ɗaya a bayar wannan ɗayan da aka ɗauka farkul ummi kaso ne na uwa daga wurin kenan ɗanta ko ko yarta rabo ne na uwa daga wurin ɗanta ko ‘yarta ko jikanta ɗan ɗa ko jikanta ‘yar ɗa in kuma anan ne kaga ta zama ba uwa ba kenan ta zama aljadda bayanin zai zo nan gaba kar mu shigar da wannan fardul ummi kaso ne na uwa ma'a faqadil hajib idan aka rasa alhajib wanda zai kare ta ma'ana babban kasan uwa shine ne shine babban kasanta dan babban kasan miji ba nisfi yawa babban kasan mata ba rubi babban kasan ya ba nisfi ba ka ake so ka gani والثلث فرض العمي ما فقد الحاجب in aka rasa alhajib wanda zai kare ta shi wannan alhajib ɗin da zai kare uwa ya hana ta cin sulusi ɗani ko dai ɗa wa'in in safal ko ɗa ko ɗan ɗa an ya zama ɗan ɗa kuma haka ta zama jika kenan ko dai ɗa ko ɗa nau kenan biyu ko ƴan uwa ko ƴan uwan mamacin kun ga mata da miji wanda yake ɗaga su shine ɗa ko ya amma ita uwa banda waɗannan guda biyu yan uwa suna ɗaga ta abin nan al'ummi ma faƙad alhaji misali mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa umar kenan eh da yar uwashi da abi yar uwashi uba ɗaya suka hada ma'ana wannan mai wannan mahaifiyar mamaci na ummu ita kuma wannan yar kishiyar ta kenan kun shiru ko yar kishiyar ta bane yawwa ko yar kishiyar ta yar kishiyar ba da yar ta bace sai ta bar am ya bar am ko ta bar am ta rasu ta bar mahaifiyarta da yar uwarta amma uba ɗaya suka hada da da yar uwarta ta da kuma kanin babanta wan babanta ya kasan zai kasance me ka san uwa ana eh suluf saboda me za a bata suluf babu da me ka san yar uwa ana rabu dukiya shine nisbu bayan kanar wahidatan fala hanisu za a ba ta rabi aha abin da ya saura in ya saura sai bai makanin uba ko mu to yanzu wacce lamba za mu amfani da ita da za ta ba mu nisfi da za ta ba mu fulusi ta ba mu nisfi lokaci guda shida in muka ɗauki shida in muka ɗauki shida za ta ba mu fulusi uku sau shida uku za ta shiga shida so nawa eh so biyu uku za ta maimaito a cikin shida so biyu ma'ana sai ba uwa biyu kenan me ya rabin shida uku sai abin mai yarki shi ya uku kenan eh? eh? ta zama kenan ka to sai mu ba sai a ba wan uba ko kanin uba abin da ya saura mai ya saura daya mu kudin miliyan shida ne